na farko ki bar mini komai ni ce zan samo miki yarinyar da za ta aure shi na biyu kuma a gidan nan zaki aje ta abu na karshe ki nuna masa ke ce ki haife shi dole ya bi umarninki don ubansa asirin shi ma ai ya san me ake kira da uwa jinjina kai umar ta yi cike da gamsuwa ta ce yanzu kam kin kawo shawara mai kyau na gode sosai da zarar an yi aikin alhaji zan aiwatar da kudirina Allah sarki me yadi dama akwai maganar da nake so mu yi na so na aika ka zo sai kuma gashi kun kawo mana ziyara ba wata magana bace sai magana akan Alhaji Usman san baji dadin jin abin da yake tsakanin ku ba ba mai yadi kana tunanin da a ce malami yana raye zai bari ka dauki gaba da kaninsa ne duk da ba uba ɗaya uwa ɗaya suke ba malami bai da dan uwan da ya wuce Alhaji Usman duk abubuwan da suka faru lokacin yana raye wannan duk sharrin mace ne kuma shi Alhaji Usman da kanshi yake faɗa mini irin tarin nadamar da yayi akan abubuwa da yayi ma malami me zai sa yanzu dan baya raye ka canza daga tarbar da malami ya daura ka Dukar da kai mai yadi yayi ba tare da ya ce komai ba gyara zama zakariya ya ce wato babba duk wannan abin da yake faruwa ba komai bane sai sharrin mata na jima ina faɗa masa akwai munakisar da aka shirya domin a raba shi da kawo amma ya kasa gaskata hakan domin zuciyarsa ta gama yarda cewa kawo Usman ne sanadiyar mutuwar malami wa iyaz billahi wai dama duk wannan abin akan irin haka ne ni ban sani ba ni ai na dauka saboda rashin halartar jana'izar malami ne yake fushi da shi ba haka bane ba fa abin da yake faruwa shine ka san likita ya tabbatar da zuciyar malamin ce ta buga dalilin jin wani abu da ya firgita shi to tun bayan faruwar wannan abu ban sake jin an tada maganar ba sai kwatsam da mai yadi ya ci gwamna ya fara aikin alhairi a gidan kawo saboda yana ikirarin shine yake kallo a matsayin malami duk wani abu da ya kamata ya yi ma malami to kawo zai yi mawa ban san me ya faru ba bayan wani lokaci sai kawai kira na yayi yana kuka da na tambaye shi lafiya yake sanar da ni ya gano dalilin bugawar zuciyar malami da na tambaye shi mene sai ya sanar da ni da kawu ne malami yayi waya akwai mugun abin da ya faɗa masa akan ya firgita shi har ya jawo bugawar zuciyarsa tun daga lokacin yayi makawo message na maganganu marasa daɗi wannan shine asalin gabarsa da kawu a jerin zuciya hakim ya sauke kafin ya kalli mai yadi da hawaye suke zuba a idanun shi ya ce haba mai yadi kai fa jagora ne na dubban mutane me yasa zaka rike abu a zuciyarka har ka rika gaba da mahaifinka kai ne baka ce baka da wani mahaifi da ya wuce Alhaji Usman shin ma waye ya faɗa maka da Alhaji Usman malami yayi waya kuma ya aka san cewa Alhaji Usman ya faɗa masa mugayen kalamai goge ido yayi kafin ya ce babba sai da na tabbatar da abin da aka faɗa min kafin na yanke hukunci wanda ya faɗa ma nake son ji ai sako ne aka turo min a waya kuma ban san lambar ba daga lokacin da sakon ya shigo kuma layin ya daina aiki da na zauna na yi tunani sai na tabbatar da hakan ne domin ai malami ya yi ta kiran kawu ya zo za su yi wata magana amma ya ki zuwa haka lokacin da malami ya rasu kira nawa na yi masa amma bai ɗaga ba kuma lokacin da ya zo kowa ya ji abin da yake faɗa akan dana sanin da yake na rashin amsa kiran malami da wannan hujjar ce na yarda da abin da aka faɗa mini ni kuma duk wanda baya san malami har abada ba zan iya kallon sa ba Lallai kam na yarda da maganar ka zakari tabbas akwai wasu munafukai a cikin wannan lamarin amma ba komai za mu faɗa ma Allah shine zai mana maganin abin amma duk da haka idan ku idan kuka koma ina umartarka da ka je ka duba shi shikenan babba zan yi yadda ka ce Allah sarki wannan kenan mamiye me yasa kika faɗa ma kawo ado da su kawo kabiru na kusa aure bayan ba haka bane saboda bana son su yi mini kallon na gaza bayan shigaru masu yawa na koma wajen su lokacin da naje sai naji musu da ke a matsayin babbar ma'aikaciya ta ya kike tunanin za su ji daɗi idan na faɗa musu baki da aure kuma baki da niyyar yi Allah ya ga zuciyata akan wannan karya da nayi kuma ina roƙonsa da ya fitar da ni ya kawo miki miji mafi alkhairi a gare ki murmushi halisa ta yi ta matse cike da tausayin mami ta ce mami na yi miki alkawari daga yanzu zan fara kula samari zan yi kokari wajen ganin baki ji kunya ba duk wanda ya zo mini da maganar aure insha Allah zan karbe shi a'a halisa ban ce ki saurari kowane namiji saboda ba kya son saboda ba na ji kunya ba da dai a ce kin kawo mijin da zaki wulakanta daga karshe a gidansa wallahi da dai ki kawo mijin da daga karshe zaki wulakanta a gidansa wallahi gara a saka ni a gidan TV a yi sanarwa akan na ilmantar da ke na kasa aurar da ke ba sauri ake ba ki nutsu kafin ki amince da kowaye mu yi iyayenmu mu bar ma Allah zaɓi. Allah ya saba miki miji na gari mafi alkhairi amin mamina musaddam daga yanzu duk abin da kake so zan yi maka ina so duk abin da kaga ya faru kada ka damu taimakonka ne zan yi ba kai kana so kai karatu a jami'a ba da sauri ya daga kai yana murmushi yana murna da kyau tunda kana son karatu dole sai ka samu lafiya sannan zaka yi shi kuma ba zaka taba samun lafiya ba har sai na taimaka maka kai kuma zaka amince da duk abin da nace kai kuma bana son ka faɗa ma kowa idan har kana son ka samu lafiya kana ji na ko ya daga mata kai murmushi ta sake ta ce tashi ka je waya ta dauko ta latsawa turai an kammala da shafe saura fenti daga yau zan fara shan amarci tukuicin shawarar ki nan da sati ɗaya ki zo na baki raguwar kazar amarci na wai dama duk tsawon lokacin nan baki bari kazar wai dama duk tsawon lokacin nan baki bare kazar daga leda ba haba Zainatu sakacin ki yayi yawa a tunani na shiga garin tafiya ta zaki cika aiki gaskiya ina ta yaki murna daga yanzu zaki shigo gari to a cika za lafiya amma a yi a hankali kin san kina da babban budurwa a gidan baki da matsala kawata sai na kira ki a hankali saratu mai aiki ta koma da baya jikinta na rawa tun daga ranar da turai ta zo gidan ta ji irin shawarar da ta kawo ta fara saka ma zinatu ido duk lokacin da take leƙensa a ɗaki ita ce take kawo mata cikas da zaran ta fito shikenan ta rushe mata tsari A ajiyar zuciya ta sauke kafin ta ce Allah ga bawanka nan ya Allah ka tsare abinka kada ka bari wannan azzalumar matar ta yi nasara akan shi matukar ina nan ba zan bari a aiwatar da kudirin ki aiwatar da kudirin ki akan shi ba Allah sarki Alhaji Buba gabaki ya kai sanyi sai ka ce ba Buba wazirin da na sani a da ba cewar Alhaji Karami Alhaji Darma ya ce ka sani ko aure yake nema take garashi tsaki Buba waziri ya ja kafin ya ce ana ta kai wake ta kaya guda ɗayar ma ina ta fama abin yana neman ya fi na ka baki ɗaya na rasa gane me yake faruwa da ni a kwana biyun nan Zinatin ce ta canza hali ko me? Ban ma san yadda zan muku bayani ba. Na farko ga matsalar Musaddam na biyu Muima tana neman tafi karfina. Na uku sam bana iya musu da Zinatu. A jikina ina ji kamar ba ni ne buba waziri ba. Ina ganin damuwar Musaddam ce ta jawo kake jin ba kai bane buba waziri ba. Matsalar Mima kuma gaskiya laifinka ne. Tun farko sai da na nuna maka illar ba mace irin 'yancin da kake ba Mima. tun kafin ta samu aiki na shawarce ka akan mu haɗa su aure da yaron wajena sai ka faɗa mini maganar da ta yi mini ciwo amma da na yi hakuri kashi yanzu ya yi aurensa har da zuri'a Alhaji Darma ai wannan maganar ta wuce kuma na baka hakuri yanzu dai ba wannan ba shawara nake nema akan inda zan nema ma Musaddam magani ko kun faɗa ko mun faɗa maka Zinatu ba za ta bari ba kafin yau waje nawa na kawo maka sai ka ce min Zinatu ta kai shi wajen malamin su ni a gani na kawai ka yakuri kila haka Allah yake son ganin shi shi yasa ya zauna a haka kuma ka gode ma Allah domin musaddam yana da yana da lafiya akan wasu ka je asibitin masu taban kwakwalwa ina mai tabbatar maka sai kai sadaka akan lafiyar musaddam maganar mima kuma ka daure ka zama uba ka tilasta ta dole ta fito da miji tun kafin ta taba ma tun kafin ta taba maka kima ka san dai zabe yana tahowa Rayyan baka ji ka shedin da nayi maka ba ko kai na farko na kyale ka kai na biyu na maka magana ashe abin naka gaba yake yi kana tunanin idan abba ya samu labarin abin da kake yi zai kyale ka ne ko kuma so kake ka tayar ma da umma hankali amma ba fa wani abu nake nake sha ba sigari ce kawai sigarin ce kawai to idan baka sani ba tun kana makaranta na san halin da kake ciki Na yi shiru ne a tunani na ma za ka yi hankali Rayyan sam baka jin magana abokanka da kake tarayya da su ba mutanen arziki ba ne. bayan shaye-shaye da kuke yi ina da labarin har neman mata kuke yi abin kazantar har shi yarin kuke yi wannan wace iriyar kazanta ce da tabewa tun dawowarka dalilin da ya sa ka ji ban yi maka magana ba saboda ba na son na tarwatsa maka farin cikinka amma a yanzu naga abin naka ya fara wuce gona da iri shi yasa nake son na yi maka tafkar hanci idan kana tunanin gatan da umma amba take nuna maka so so ne to ka yi kuskure domin duk uwa ta gari ba za ta so ɗanta ya kasance a irin halin da kake ciki ba don haka ka farka ya kamata ka kasancewar daga gidan mutunci ka fito idan ka ci gaba da wannan banzan halayyar taka tabbas yan adawa za su samu hanyar tozarta abba don haka ina so ka dawo hankalinka ka san abin da kake ciki miƙewa rayyan yayi cikin fushi idanuwansa sun yi ja kasa magana yayi kawai ya bar Ramiu zaune a wajen girgiza kai yayi kafin ya tashi ya nufi waje Allah sarki wannan kenan Yarima, kai da wa naga ka fito daga wajen shakatawa ranka a bace? An bata tambaya. Dago idanuwansa da suka yi jayayi, sai da ya shanye sigarin hannunsa kafin ya kashe, ya sake kunna wata. Sai da ya mata zuƙa mai kyau kafin ya ce, "Amma ya fara shigar mini hanci." Ban taso da rayuwar takura ba. Tunda na taso kowa so yake nuna mini, me zai sa yanzu da na mallaki hankalin kaina zai fara dasa bakin ciki a zuciyata. Abba bai taba min faɗa ba, amma yanzu Hamma yana kokarin hada ni da shi me yasa zai rika saka mini ido a rayuwata ne umma amba ta kare shi magana ya kare shi maganar Hawa yana zubo masa murmushi an ba ta sake kafin ta samu waje a gefen gadan gadansa ta zauna hannu ta sa akan shi ta ce yarima dan gado yarima mai fada abido abidole kowa ya ce ba kai ba ba zai kai labari ba ai duk wanda kaga ba a saka ma ido a rayuwarsa ba to bai kai ba isasshe ne ake sakawa ido akan komai nasa kada ka manta kai kadai ne jinin mai yadi kai ne magajinsa idan ba a yi maka hassada ba ai baka ci kada ga mai yadi ba ina fatan yau ka fahimci abin da na dauki shekaru ina nuna maka ko da yake a lokacin baka da wayo amma yanzu da ka mallaki hankalin kanka na san dole kwakwalwarka ta fara maka caji don haka sai ka farka domin ka kwaci kanka daga sharrin Ramiyu idan ka wasa tabbas zai mallaki matsayinka a zuciyar mahaifinku idan har ka bari haushinka ya ɗarsa a zuciyar mahaifinku tabbas soyayyar Ramiu za ta mai taka a zuciyarsa idan haka ya kasance ka san abin da zai faru kar ki faɗa min domin ba zan so jin duk abin da zai raba ni da abba na ba ina matakar san abba duk lokacin da naga yana jan wani a jiki ba ni ba ina jin zafi a zuciyata wani lokacin ina jin dama ni ne na tsaya a Naija na karanci fannin da Hamma ya karanta ta yanzu ni ne a makale da Abba idan kana son haka ta kasance dole sai ka yi abu ɗaya matukar baka cire shakkar ramiyo a zuciyarka ba to ba za ka iya ci gaba da rayuwarka mai daɗi ba sannan dole ka rike sannan dole ka rika shige ma abbanka domin kowa ya fahimci kai din jininsa ne ni zan koma ciki idan akwai abin da kake da bukatar karin haske za ka iya samu na a ɗaki cikin sanda ta sako daga gado kallon buba waziri ta yi na wani lokaci kanin yana ta sharar bacci yasa ta yi saurin fita daga ɗakin kai tsaye falo ta nufa a hankali take taku har ta isa kofar ɗakin musaddam hannu ta kai ta buɗe kofar a hankali sai da ta tabbatar da babu wanda ya ganta kafin ta yi saurin shigewa ta rufo ɗakin Allah sarki can ko ɗaya ɓangaren duk iskar da yake kaɗawa a cikin ɗakin bai hana zufa jika mata fuska ba bacci take amma jikinta rawa yake a hankali ta fara girgiza kai jikinta ya fara rawa abinda ta gani ne sanadiyar farkawarta a firgice salati sa ta sake tana goge fuskarta a hankali bakin ta ya furta mun saddam kunna fitilar ɗakin ta yi ta kai dubanta jikin agogon ɗakin karfe ɗaya da minti talatin na dare ajiyar zuciya ta sauke girgiza kai ta tana sake tuno abin da ta gani a cikin ta tabbas musaddam ɗinta ta gani wata mata tana bin sa da gudu ya ruga ya ki tsayawa daga ƙarshe yayi tuntube ya faɗi a daidai lokacin da matar ta so ta iso wajensa sai ta ɗaga wuka za ta daba masa da karfi ya kwala ihu ya ambaci sunan ummansa wannan ihu shine sanadiyar tashinta tagumi ta yi hannu biyu tabbas musaddam yana bukatar ta domin tunda suka rabu ba ta taba irin wannan mafarkin akan shi ba duk da kaso daya duk da koso daya tunaninsa bai fitar mata a zuciya ba amma yau ta yi abin da bata taba akan shi ba a hankali ta sauko ta nufi banɗaki alwala ta ɗauro ta zo ta shimfiɗa sallaya ta fara nafiloli a firgice musaddim ya farka jin bakon al'amari zanin gadon ya ja ya rufe jikinsa kasancewar baya kwana da riga a jikinsa ka baki da idanuwansa a waje hannu ya kai ya kunna wutar ɗakin sake waro ido yayi kina kallon Zinatu da take tsaye da ɗaurin gaba ta ajiye hijabi a gefe guda tana cire tana cire ido firgitar da yayi yasa ta miƙe baki ta cije ganin yana niyyar rusa mata shiri ka baki ɗaya jikinta rawa yake dan ba karamin shiri ta yi ba tunda yamma dan ba karamin shiri ta yi tunda yamma ba saboda wannan lokacin matsawa ta yi ganin yana niyyar sa kowa daga gadon cikin kwantar da murya ta ce kana ji ko musaddam ba na faɗa maka zan yi maka magani ba kuma ka ce kana son ka je jami'a ba da sauri ya ɗaga kai jikinsa na rawa murmushi ta sake ta kara matsawa kafin ta ce yauwa musaddam ɗina kana ji ko ba wani abu bane taimakon ka zan yi ni ma ka taimake ni na san baka san komai ba amma ba wani abu bane mai wahala kaga akwai sauran lokaci za mu yi mu gama ina mai tabbatar maka daga yau kai ne zaka rika nemo ni kaga yanzu ba lokacin wannan maganar bane daga baya duk zaka fahimci haka kashe wutar kashe mana wutar ɗakin yanzu zan fara maka maganin zuwa gobe za a siyo maka fom din jami'a murmushi musaddam ya sake jin maganar jami'a da sauri ya kashe fitilar kashe fitilar yayi daidai da bugawar kofar ɗakin musaddam babu shiri zinat ta mike tsaye cikin tashin hankali a can koɗe ɓangaren shafa addu'ar ta yi hawaye suna bi mata fuska limshe ido ta yi kafin ta janyo Kur'ani ta fara karantawa a hankali halisa ta sako ta matso kusa da ita ta zauna sai da ta kai aya kafin ta rufe Kur'anin ta juyo tana kallon halisa mami kuka fa na ji kina yi san ban ji tashin ki ba sai sai shekar kukanki na ji cikin bacci hakan yasa na farka mami kada dai a ce kullum a haka kike zama cikin dare yanzu ba dan Allah ya sa na ce yau a ɗakin ki zan kwana ba shikenan ba zan taɓa sanin halin da kike ciki ba mami tun ina karama kike sanar da ni damuwar ki. me yasa sai yanzu da nake da ikon taimakon ki zaki boye mini damuwar ki? ta kare shi maganar cikin rawar murya aje alkur'anin ta ta kamo hannunta ta ce halisa ban taɓa kasancewa a irin wannan yanayin ba ni kaina ban sanya a kai na kasance a haka ba kamar yadda kika sani ina yawan miki maganar musaddam sai dai ban taɓa saka shi a rai har ya hana ni bacci ba saboda na san irin san da abban ku yake masa ba zai taba barin sa yayi kuka ba ni na san ba laifin musaddan bane da bai neme mu ba na san duk yanda abban ku zai yi zai yi domin ya cire tunanin mu a zuciyarsa shekarun da yawa ba zan ga laifin musaddan ba tan bai neme mu ba kuma me ya faru ni ce da laifi a matsayina na uwa na yi kuskure da na iya mantawa da musaddan shekarunsa ba su kai a ce na ajiye ma wata shi ba ya kamata ko abbanku yana korata a ce ina zuwa duba lafiyarsa kuma rashin imani irin na ku na san ba zai hana ni ganin shi ko sau ɗaya a wata bane idan hakan zai kawo matsala zan iya sa na gan shi sau ɗaya a shekara da a ce na ya haka na san ba zan kasance a cikin jerin uwayen da suke banzatar da 'ya'yansu saboda fushin namiji ba mami ki daina faɗar haka insha Allah duk inda ya musaddam yake addu'ar ki tana tare da shi tabbas mun yi kuskure domin muna da damar ziyartarsa, amma muka banzatar da shi hakika bai san a ina muke ba ta yanzu ya neme mu dan na san zuwa yanzu kila ya musa yana da iyali kin ga kuwa zuwa yanzu ya samu yancin kansa amma ki yakuri ko yanzu lokaci bai kure ba ya kamata mu saka ranar zuwa ganin sa ko da za mu fuskanci wulakanci mafi muni a wajen abba hakan ba zai dame ni ba matukar ya musa zai fahimci mahaifiyar shi da yar uwarsa suna raye jinjina kai mami tayi tana sauke ajiyar zuciya haɗi da goge hawayen idananta Allah sarki cikin tashin hankali da jin kunya haɗe da kame-kame zinatu ta ja ta sama kafin ta yi wani yunƙuri, sarar ta buɗe kofar ɗakin cikin sarkewar murya zinatu ta ce saratu me ya kawo ki ɗakin musaddam cikin tsohon daren nan sakin baki sarar ta yi tana kallon zinatu cike da mamakin tambayar ta kafin ta bata amsa zinatu ta matso ta ci gaba da faɗin "Shi shikenan musaddam ka kwanta na yi maka addu'a ba za ka sake ganin komai ba kuma daga yanzu idan kana bacci ka ga abin tsoro kada ka yi ihu ka rika addu'a a zuciyarka saka daina ganin komai sake dauke fuska ta yi ta kalli Saratu ta ci gaba da fada Saratu baki bani amsar tambaya ta ba ko kuwa dama kin taba zuwa masa daki ne wato saboda dakin na kasa ne shine zaki samu damar zuwa masa daki cikin dare lallai dole na sanar da Alhaji wannan magana domin ya dauki mataki akan ki a firgici Saratu ta kalle ta cikin tsoro ta ce wallahi Hajiya ba abin da kike tunani bane ni ma ihu musaddam na ji shi yasa na zo kuma kafin na shigo sai da na kwankwasa jin shiru ya sa na bude ina tunanin wata matsala ce ashe ma kin riga ni jin ihun sa ki hakuri ban san kina ciki ba ta ban zo ba ajiyar zurat ajiyar zuciya Zinatu ta sake kafin ta saki murmushi ta ce har kin sa hankali na ya kwanta kin san musaddam amana ne a wajena dole na tsaya wajen kare kimar sa musamman ma da ya kasance cikin halin rashin lafiya kullum dare ina bacci rabin hankali na yana wajensa da a ce akwai wani daki a sama bayan namima da sama zai koma hankali na zai fi kwanciya zaki iya tafiya mun gode da kulawa ta sauri saratu ta juya tana murmushi ko yanzu na rusa miki kaza mun kudirinki ina roƙon Allah da ya kare tsare musaddam daga kaidinki ta furta a zuciyar ta kafin ta yi waje a jira zuciya Zinat ta ta sake saukewa kafin ta yi waje da sauri ba tare da ta sake kallon inda musaddam yake ba shi ko tashi ya rufe kofar ya kashe wutar ya kwanta dan ko daya bai fahimci abin da suke faɗa ba a hankali ta tura kofar ɗakin ta shige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 amma idan na ce zan yi masa aure wa zan aura masa idan na samu a ina zan ajiye ta idan na samu wajen ajiye ta taya zan jawo hankalinsa ya rika kusantar ta yanzu kam zan baki amsar tambayoyinki na farko ki bar mini ko